haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Mai sauraro barkamu da maraicin yau Asabar. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin yau sha biyar ga watan Agusta na shekarar dubu 2020. Kafin a ji abin da muke tafa da shi ga Ibrahim da muhimman kanin labarai. To Aisha yanzu akwai masu ɗauke da cutar COVID-19 sama da miliyan 21 a duniya cewar jami'ar Johns Hopkins. Firaministan da Narendra Modi ya ce kasar na shirin gwada wasu magunguna uku na cutar COVID-19. Sannan wata fitacciyar wakiliya a wurin tattaunawar zaman lafiyar kasar Afghanistan ta tsallake rijiya da baya bayan wani yunkuri na halakata. Kanan labaran cin aka saurara. Bayan an sha labaran duniya, za a ji cewa an samu rarrabuwar kawuna tsakanin 'ya'yan kungiyar ƙananan hukumomin Najeriya wato Algon. Ko me ya shiga tsakaninsu? wannan president wanda chairman ne a wata sashe wanda ba cikin wannan kananan hukumomi namu da suke Najeriya wanda doka bai bashi dama ma ya zama memba na wannan kungiya ballantana a ce har ya jagoranci wannan kungiya. Sannan za a ji cewa hukumar civil defense a jihar Nasarawa ta yi nasarar cafke wasu bata gari. daga cikin su akwai wanda muke gani suna garkuwa da mutane akwai kuma waɗanda yan fashi da makami ne akwai kuma waɗanda yan a son a kashe wani akan ba su kudin su kashe shi na kwana kwanan nan shine na sarkin obi wanda wani daga cikin su ya ce mana shine ma ya kashe shi Baya ga haka, muna da rahoto game da musa zargin da ake wa jami'an sojan Operation Lafiya Dole a Maiduguri. Kamar kowace ranar Asabar, Baba ya kuma Makeri yana nan tafi da shirin adawo lafiya wanda ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a sake gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yanzu akwai masu ɗauke da cutar COVID-19 sama da miliyan 21 a duniya cewar jami'ar Johns Hopkins. Amurka mai masu ɗauke da cutar miliyan 5.3 ita ce kan gaba sai brazil mai miliyan 3.2 sannan sai india mai miliyan 2.5 kasar canada jiya juma'a ta ce kan iyakarta da amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe har na tsawon wata guda ga duk wata zirga-zirgar da ba mai muhimmanci ba 'yan kasar da dama na damuwa kan batun sake bude kan iyakar bayan da kasar ta yi nasarar rage annobar Kasar ta Canada na da masu dauke da cutar sama da 123 baya ga dubu tara da ta kashe a cewar jami'ar ta Johns Hopkins. Kasar Spain ma jiya jama'a ta yi shelar daukar wasu sabbin matakai da zamar dakile yawan yaduwar wannan cutar. ministan lafiyar kasar salvador illa ya ce za a rufe duk wani gidan rawar disko da kulob-kulob na dare a fadin kasar hukumomin kasar sun daga masu wannan cutar kusan dubu hamsin cikin makonni biyu kawai wanda ke nufin duk rana mutum dubu uku da ɗari biyar na kamuwa da cutar a kasar a halin da ake ciki kuma firaministan indiya narendra modi a jawabinsa na bikin zagayowar ranar samun 'yancin kan kasar a yau dinnan asabar ya ce kasar ta kudancin asiya na shirin gwada wasu magunguna uku na cutar ta covid-19 da yake jawabi a daɗaɗɗen jan ginin nan na ƙarni na goma sha bakwai da ake wa lakabi da jan bene modi ya ce a shirye indiya take ta samar da magungunan da yawa da zarar masana ilimin kimiyya sun amince baya ga haka modi ya yi shelar kaddamar da wani shiri da tattara bayanan lafiyar dukkanin indiyawa sama da biliyan ɗaya ta wajen amfani da fasahar lataroni saboda sanin halin da kowa ke ciki a likitanci a kowane lokaci kuma ba tare da ambaton sunaye ba modi ya yi gargaɗi ga ƙasashe makwabtan indiya irin su china da pakistan cewa duk wadda ke harar yaucin ƙasar to fa sojojin ƙasar za su amsa mata da makamanciyar lafazinta yunkurin amurka na ganin an tsawaita wa'adin takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta ƙaƙaba mu ƙasar iran wanda ke gab da ƙarewa ya ci tira jiya jama'a wanda hakan ke nuna alamar amurka za ta yi kokarin ganin an sake kakaba ma iran sauran takunkumin kasa da kasa da suka gabata sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya cicciki kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya saboda kasa yin aikinsa na tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya ƙudurin na amurka ya samu ƙur'u biyu ne kawai wato da amurkar da kuma jamhuriyar dominica ƙasashen rasha da china sun kada ƙuri'ar rashin amincewa sannan mambobin kwamitin goma sha ɗaya sun ƙawarce shi dama ƙudurin na buƙatar ƙuri'un amincewa aƙalla tara kafin ya tabbata jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya majid tagrabanci ya faɗi a wata takardar jawabi cewa duk wani takunkumi ko takura daga kwamitin sulhun a ta bakinsa zai game da matukar tijjiya daga iran kuma mu bai da iyaka. To kafin Ibrahim ya karanto mana sauran labaran, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. Daga dukkan alamu batun cin gashin kai da kananan hukumomi suka samu yana neman raba kan 'ya'yan kungiyar da ke kula da kananan hukumomi har an kai ga zargin cin hanci da rashawa da kuma rashin cancantar shugabancin kungiyar. wanda ya sa aka rushe shugabancin kungiyar sannan aka naɗa kwamitin riƙon ƙwarya da zai yi watanni shida kafin a kai ga gudanar da zaɓe. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoton. A wani taron manema labarai da ta kira a Abuja, ƙungiyar ƙananan hukumomi na tarayyar Najeriya Algon ta ce ta lura da badakalar da ya faru a ƙungiyar sakamakon naɗa wasu shugabanninta da dokar ƙasa ta amince da su ba. Waɗannan su ne shugabannin ƙananan hukumomi da babu su a jerin waɗanda ake kasan kuɗin malin gwamnati da su duk wata. Wannan shine ya nuna cewa ba a kirga su a cikin ƙananan hukumomi ɗari 774 da ake da su a ƙasa. Shugaban ƙaramar hukumar Suleja kuma wanda aka naɗa a matsayin shugaban rikon ƙwarya na Alban, Honorable Abdullahi Shu'aibu Maje ya yi ƙarin haske. Shekara da ya gabata an zaɓi wani a matsayin shugaban wannan ƙungiya tamu ta ƙananan hukumomin Najeriya 774 amma daga baya sai aka gane wannan president wanda ciyaman ne a wata sashi wanda ba cikin wannan ƙananan hukumomi namu na 74 ba da suke Najeriya wanda doka bai bashi shi dama ma ya zamanto memba na wannan kungiya ballantana a ce har ya jagoranci wannan kungiya akwai general assembly general assembly kuma su ne ciyamomi na kananan hukumomi 774 da mataimakansu da kuma kansuloli zababbu kuma su ne in suka dauki mataki duk dokan da suka yanka ta zauna wanda suka zantar da wannan cewa an rusa wannan shugabanci na kola a alabi wato ciyaman ne na bariga da ke legas cikin kananan hukumomin da jihar legas ta kara wanda dokan kasa bata amince da su ba a lokacin gwamnatin obasanjo sannan kuma an sa kwamiti wanda za su yi riko na watanni shida wanda ni ne zai shugabanci wannan kwamiti dole ne a kawo gyara ga wannan kungiya yanzu haka akwai shari'a wanda wani kamfani suka kai algon na suna bin algon kuɗi naira biliyan hamsin da biyu wanda a ƙarshe in suka samu wannan judgment cikin kuɗaɗenmu da ake tura mana kowane ƙananan hukumomi duk wata a nan za a je a cire wannan kuɗin. amma ga shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi ta ƙasa comrade ibrahim khalil yana ganin wannan dambarwa ta samo asali ne daga kundin tsarin mulkin ƙasa. kundin tsarin mulkin najeriya ya sani kuma ya ayyana ƙananan hukumomi guda 774 kamar yadda aka sani jihohi daban-daban a lokuta daban-daban sun yi yunkurin kirkirar sababbin ƙananan hukumomi wadda wannan yunkuri da suka yi ya ci karo da ainihin kundin tsarin mulki wanda ya zama akwai tababa da yawa a cikin kirkirar sababbin ƙananan hukumomin nan ɓangare guda akwai wasu dokoki da suka cika a wani ɓangaren kuma ba za a iya cika waɗannan ƙa'idodi so wannan tababa da sarƙaƙiya da take cikin kundin tsarin mulki ita ce ta haifar da wannan rigima da take cikin kungiyar algon. abin jira a gani shine irin rawar da wannan kwamitin rikon kwarya zai taka wajen warware matsalar da kungiyar ke fuskanta a yanzu domin talaka ya samu cin gajiyar kudaden da kananan hukumomi ke samu kai tsaye madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ɗauke da ƙarin labaran duniya. jami'ai a kasar afghanistan yau dinnan asabar sun ce wata fitacciyar wakiliya a wurin tattaunawar zaman lafiya ta tsallake rijiya da baya bayan da aka yi yunkurin halaka ta gabanin tattaunawar zaman lafiya da amurka ta shirya tsakanin gwamnatin kasar da kungiyar taliban fauzi ya kufi mai shekaru 45 'yar majalisar dokokin kasar kuma fitacciyar yar rajin kare haƙƙin ɗan adam na komawa kabul daga lardin farwan da ke arewacin ƙasar jiya jama'a lokacin da wasu 'yan bindigar da ba a san ko su waye ba suka yi kwantar bauna suka kai hari kan motarta a wata kasuwar da ke daura da birnin kufita ɗan samu rauni to amma tana cikin ƙoshin lafiya a cewar wani saƙon twitter da muhammad masun zai ya tura wanda shine jagoran wakilan kasar su 21 da za su tattauna da taliban kan yadda za a raure da ɗaɗɗiyar rigimar kasar a siyasance amurka da poland sun rattaba hannu kan wutar jejeniyar da suka cimma ba da daɗewa ba ta inganta hulɗa ta fuskar tsaro edca a takaice a yau dinnan asabar a birnin wasu sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo da ministan tsaron kasar poland murios balazak sun rattaba hannu kan yarjejeniyar bayan wani ɗan takaitaccen jawabi da shugaba Andres Duda ya yi. Wannan yarjejeniyar dori ne kan Taneto kuma ta tanaji baiwa sojojin Amurka damar amfani da wasu na'urorin soja a ƙasar ta Poland. Yanzu haka akwai sojojin Amurka wajen dubu hudu da ɗari biyar a Poland kuma za a ƙara wajen dubu ɗaya kamar yadda ƙasashen biyu suka amince bara. A ƙarshe jin Arnold wakilin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar bolivia ya faɗi a wata takardar bayani jiya jama'a cewa yana maraba da yarjejeniyar da ƙasar ta yankin tsaunukan andiyan ta cimma a majalisance shekaran jiya alhamis ta gudanar da babban zaɓe ranar 18 ga watan oktoba arnold ya ce wannan yarjejeniyar wata muhimmiyar nasara ce mai bayar da tabbaci game da ranar gudanar da zaɓe da kuma abin da ya kira taimakawa wajen kawar da rarrabuwar kawuna a siyasance da rashin tabbas da ke damun bangarori da dama na wannan kasar ta bolivia da an da ran shida ga watan satumba don gudanar da zaben to amma sai aka tura gaba saboda famar da kasar ke yi da annobar corona. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madala. yanzu bari mu karkata hankalinmu kan rahotanninmu. Jami'an hukumar tsaron al'umma wato Civil Defense rashin jihar Nasarawa sun cafke wasu da ake zargi da aikata manyan laifuka a jihar kamar yadda za ku ji a rahoton da wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta aiko mana. Rundunar tsaro da bada kariya wa al'umma ta ƙasa wato civil defense a jihar Nasarawa ta ce ta yi nasarar cafke wasu gaggan masu laifi ciki har da waɗanda suka kashe wani basarake na yankin Odu da 'yan uwan tsohon ministan yada labarai a Najeriya. Kwamandan rundunar civil defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari ya ce sun ƙudiri aniyar kakkaɓe duk wani ɓata gari a jihar. To akwai waɗanda muka kama ne muna tuhumar su da aikata manya-manyan laifuka. Daga cikinsu akwai wanda muke gani suna garkuwa da mutane akwai kuma waɗanda waɗanda 'yan fashi da makami ne akwai kuma waɗanda in aka ana son a kashe wani akan ba su kudin su kashe shi to na kwana kwanan nan shine na sarkin odu wanda wani daga cikin su ya ce mana shine ma ya kashe shi to bayan wannan akwai wani babban malami a jami'ar eh, nasarawa da ke kefi shi ma sun kashe mai mahaifi kuma sun yi garkuwa da uwarsa da kuma kanwarsa sai da ya biya dubu ɗari shida na naira najeriya kafin su sakan masa wayannan guda biyu to su ma suna tare da mu to muna tunanin in Allah ya yarda yanzu ya nasarawa za ta samu sarkin wannan barna wasu da aka kama sun yi bayani kamar haka an kira nan kwamfafin yan gida sarki sai aka tambaya ni sai da ke ni zuwa a shiga ni daga mutum ba zuwa nan na dai mutanen gari ne su kama abin da na yi a na zan boye ba abin da ya sa na kashe mutum dina ya kashe su a suke ne na sukuta biyu mutum dina kashe bonde su je su kashe suke na ne na je na rama mishi Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sule ya ce a yanzu haka akwai shari'u na waɗanda aka kama da laifuka daban-daban wanda da zarar an same su da laifi za a yi musu hukuncin da ya dace. Sha'anin shari'a a ƙasar nigeria Na farko in polis suka kama mutum sai sun samu hujjoji tukuna sun kai. To saboda haka yanzu muna da mutane da dama sun kai kusan in ka je sai a yi mu yau za ka samu waɗanda aka kama wanda ana nan ana musu shari'a akan irin masu kama mutane ɗin nan masu kidnapping sun kai su kusan ɗari yanzu haka to saboda haka aka kama su sai an yi wannan shari'an sai shi george ya yi a convictin ɗinsu ya yanke shari'a cewa su ne to muddin ku aka yi wannan to shine mu kenan a jihar nasarawa zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya a gaida zainab babaji ta yanzu kuma sai harkar tsaro jami'an sojan najeriya na operation lafiya dole da ke garin maiduguri ta karyata zargin da ake mata na cewa jami'anta ne suka kwace harkokin noma da kamun kifi a garin bagan da ke arewacin borno rundunar ta dai karyata wannan zargin ne a wani taron manema labarai da ya gudana a garin maiduguri daga maidugurin ga rahoton haruna dauda biyu rundunar sojan najeriya na operation lafiya dole ke garin maiduguri ta karata zargin da ake mata na cewa jami'an sojan ta ne suka karbe harkokin noma da kamun kifi a garin baga jami'an sojan sun dai musanta wannan zargin ne a wani taron manema labarai da suka kirawo a garin maiduguri ta mataimakin tiyata komanda mai kula da shiyar arewa maso gabacin najeriya major general payo somago ya karanta manema labarai a barikin soja da ke mai malari these allegations were neither investigated nor verified before all reporting same to His Excellency Governor of Borno State. Ya ce wannan zargi da ake ma jami'an sojan da ke brigade na goma sha tara a garin Bagan ba gaskiya ba ne. Don babu wani bincike da gudanar a kai. Kawai wasu ne don wani dalilai nasu suka fito suka dinga gaya wa gwamnan cewa jami'an sojan sun kwace harkokin noma da harkokin kifi a garin na Baga. Ya ce don haka ne suka kafa wani kwamiti zai bincike akan wannan batu wanda kuma suka yi tattaki har zuwa garin Bagan da suka hada da jami'an sojan da na 'yan sanda da ma wasu 'yan jaridu don ganewa idanunsu yadda al'amura ke gudana a wurin kuma sun gano cewa babu gaskiya cikin rahoton. The allegation emanated from personnel of some security agencies. These allegations were neither investigated nor... Ya ce mutum da suka yi binciken sun gano cewa wasu ne kawai cikin jami'an tsaro suka gaya wa gwamnan kuma ba a yi bincike ko kuma tabbatar da wannan zargi kafin su shaidawa gwamnan Borno. There were no records of fishing and farming activities by the troops in Baga as alleged. Ya ce babu wani bayani da zai nuna cewa waɗannan jami'an soja suna gudanar da harkokin noma da kuma kamun kifi a garin Baga kamar yadda aka yi zargin. It was also found out that the entire area of Baga is too heavily mined with improvised explosive devices to have allowed for any farming activity. There were no civilians living in Bagatan. Some of the trucks seen in Bagatan were observed to be loaded with scrapped metals. Ya ce sun kuma gano cewa dukkanin yan bagan a kewaye yake da babu mai kiran gida wanda ma ba za a iya noma a kai ba. Babu ma fararen hula a garin bagan sai dai muna zaton cewa wasu manyan manyan motoci ne da a gani a cike da wasu tarkacen karafa ake zaton cewa kifi ne aka loda amma waɗannan motoci na doki ne kawai da su karafa wanda kuma waɗannan motoci suna nan tuntuni na wasu mutane da suka gudu suka bari tun lokacin da aka kai hari garin bagan. Governor of Borno State believe believed these allegations, leveled engaged troops of 19 Brigade in Baga, giving his recent utterances. Ya ce sai dai kuma gwamnan Borno ya yi da wannan zargi da aka yi wa jami'an sojan na Brigade goma sha tara da ke garin Bagan, ina aka yi da la'akari da kalamansa na kwanakin nan. Wannan batu babu gaskiya a ciki, ya kamata al'umma su fahimci hakan. A cewar mataimakin tiyata kumanda na Operation Lafiya Dolen, Major General Pius Omogoy, Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu. Mai sauraro wannan shirin na zuwa muka ne daga nan birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita na 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ta yanzu ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. yau mashirin a dawo lafiya zai ci gaba ne da tattaunawa da shugaban hukumar kiyaye hatsira ta kasashiyar jihar ogun ko komanda ahmed umar a makon da ya gabata ko komanda umar ya ɗauko mana bayani ne akan kafa makarantun horar da direbobi wanda ya ce ba hurumin su ne su ma'aikata sai dai 'yan kasuwa ko kuma masu zaman kansu ne za su iya kafa wannan makarantun tukin mota ga dai bayanin nasa kamar kai yanzu kana son kai abin nan zaka bi ka'idodin da muka sharɗin da da muka ka cika sai a baka dama ka je ka buɗa makarantar makarantar eh, eh, tukin mota din to bayan wannan kuma duk wanda aka kamo ofishin road safety to za a zaunar da shi na wasu mintoci ana faɗakar da shi illolin wannan lahin da yayi da kuma waɗansu ka'idodi na tukin mota a do'a dinga dai faɗakar a dan bashi dai a dan waya mai da kai a dan yi mai shi lesson a dan koyar da shi a bashi waɗansu darussuka haka dai na harka eh, a waya mai a especially wannan laihin da ya kuma wasu abubuwa wanda za su iya kawo mashi illa idan yana tuki a haya saboda saboda haka wani lokaci ma muka nuna musu bidiyo na wasu abubuwa da suka faru don mi don su ƙara natsuwa akan harkar da tuki sun da cewa ba wasa ba ce kaga waɗannan hanyoyin biyu su muke fani da su yayi eh, addition to irin waɗannan kafofin yada labarai da kuma gangami da muke da sauran abubuwa kuma yawanci waɗannan makarantu koyar da tukin mota masu zaman kansu kuna ganin cewa irin aikin da ko kuma irin horon da suke ba sababbin direbobi kwalliya na biyan kuɗin sabulu eh kwalliya tana biya saboda ba wai idan aka ba mutum lasin ya je wannan makarantar ba wai kyale shi kawai ake ba on his own a ana monitoring ana bibiya eh, eh, a daga cewa shin ka'idodin da aka sharɗanta eh, shin yana ya tsare su ya tsare su idan bai tsare su ba to gaskiya akwai suwa da aka tanadar masa aka bar wannan kamfanin ana iya ma a rufe makarantar gaba daya saboda me shi wannan lasin namu da kake gani wato lasin ne wanda yake national driver's license wanda yake a kasashen duniya da dama america states da yawa a america suna suna karɓar wannan license ɗin in mutum ya je da shi nan najeriya kwarai in mutum ya je da shi can ba sai ya nemi nasu ba idan dai genuine ne na kwarai wanda ka rika idodin karɓa ta ka karɓa kuma sukan aiko muna a nan najeriya muna da foreign desk officer wanda yake confirming irin wannan request din don akan aiko request daga su america su uk sauran european countries arab countries da sauransu cewa suna neman authentication na wannan driver license sai a turo sunan da number din license eh, eh, eh, duka ai damu komai namu yana yana yana a yanar gizo ai so da an dan bincika muka bincika portal din mu a yanar gizo idan license din yana nan jini ne mu muka bayar da shi za mu yi confirming cewa eh wanda license is okay kuma shikenan za su ba mutum ya ta tuki a wannan kasashen waje. amma idan fake ne mutum ya je aka masa fake ba ma na kwarai ba kenan na jabu kenan to kaga za mu nuna musu cewa wannan license din gaskiya baya cikin portal din ba mu san da shi ba mu muka bayar da shi shi ba to ga mutum kilan sai ma wani bincike biyu baya saboda is a criminal offense ma mutum ya rike jabun lasin saboda ka shi yasa muke ta kara kira ga mutane idan mutum zai lasin to ya bi hanyoyi da doka ta shaddanta domin ya samu lasin din shi don mutane da yawa har yanzu akwai wasu da yawa da ba da cewa idan zaka je america ko zaka je ingila ko da yawa cikin kasashen turawa da kasashen larabawa da sauransu ba sai ka nemi lasin din su ba can namu din ya isa mm-hmm. idan na najeriya ya isa idan ne bai kare ba ya isa ka yi tu za su baka ka yi tuki da shi a can so shi yasa haka ai a ko bankuna yanzu idan mutum ya je yana son ya buɗe account za su ce suna son sai an kawo masa lasin saboda me wato mun inganta data din mun inganta harkokin bayanai na siri da sauransu da wajen haraka. ba da shi wannan lasin wato ana iya cewa lasisin tukin mota na Najeriya yana ɗaya daga cikin lasisin tukin mota na duniya masu inganci kwarai da gaske yana ciki saboda ita hukumar kiyaye tsora ta Najeriya wato hukuma ce wadda take da ISO certification ba ban sai da zama kan bayanin ISO certification ba amma dai wani ka'idodi ne na ma'aikatu ne masu inganci a duniya wanda yake sun samu yarada da kuma karbuwa irin su World Bank irin su WHO irin su United Nations duk sun yarda da wannan ma'aikatar processes din aikin ta da kuma services din da take rendering ga mutane saboda haka lasin nan is of international standard wato yana da matsayi na kasa da kasa yana da matsayi na kasa da kasa kwarai da gaske idan aka yi la'akari da alƙalumman haɗurran ababen hawa da ke faruwa a sassan kasar nan shin suna raguwa ne ko ko suna karuwa a nan jihar ogun to za mu iya suna raguwa a nan jihar ogun especially a lokacin shekarar nan so far first half of this year eh, eh, kashi eh, rabin shekara kashi ɗaya bisa biyu na wannan shekara kenan rabin shekarar nan saboda ni kaga an fara haraka covid din ga wajen february aka zo aka rufe state din rub aka rufe ta tsawon watanni ba shiga ba hita da sauransu abin da ya kamari tasiri saboda ka abubuwan sun je kasa sosai sannan kuma nationwide aka zo aka sa interstate ban on travel mutane ba su a da jiha zuwa wata jiha sai dai a boye sai a saci inda su jami'an tsaro ba su ba su gani saboda ka abun gaskiya ya ragu kwarai da gaske to mu yi amfani da wannan dama na raguwa abubuwan hawa akan hanya sai muka muka caccanza salon aiki ya kasance da lokacin da za a buɗe hanya din to a ce to kowa na iya ta yanzu ko wace jiha to mutanen mu already suna nan already on ground domin a yi controlling din a shakan duk wani irin matsalar da za ta iya tuskuwa. To da a ne kuma za mu jatsa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi bakon namu ko komanda Ahmed Umar shugaban hukumar Road Safety ta kasashiyar jihar Ogun da ma wakilin mu Hassan Umar Tambuwal da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida Baba Yakubu Makeri. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijo ya ce zancen da gwamnan jihar Benue ya yi na cewa baiwa matasan Najeriya damar rike AK47 zai shawo kan matsalar rashin tsaron Najeriya soki burutu ne kawai yake yi domin idan aka yi haka to 'yan Najeriya sun gama zama margaya domin na tabbatar da cewa za mu kama harbin junanmu ne akan dan abin da bai kai ya kawo ba don haka ina addu'ar kada Allah ya nuna mana ranar da haka za ta kasance a kasar mu Najeriya. Sako na kuma ya fito da daga Aminu Kuyol Baban Yusra muraɗin Nijar. Ya ce don Allah ina kira gare ku mutanen garinmu na Maraɗi. Zaɓe mai zuwa kowa ya fito ya zaɓi cancanta saboda mu hidda kanmu daga wannan halin da muke ciki garin Maraɗi. Saƙonmu na gaba kuma ya fara da sallama ya ce muryar Amurka don Allah ku bani dama na yi tsokaci akan kira da gwamnan jihar Benue Samuel Otun ya yi daga gwamnatin tarayya na bawa al'umma damar fara mallakar bindiga irar AK-47 sam sam bai dace ba kuma hakan zai iya ƙara kawo koma baya akan harkar tsaro. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori a jihar Jigawa. Sakon Sani Muhammad Cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya kuma ya ce salam VOA Hausa don Allah ku bani dama in yi kira ga hukumar tsaftace muhalli ta jihar Bauchi. Ya kamata ta kwashe tarin sharan nan da ke kofar dumi domin a gaskiya wannan tarin sharan babban barazana ce ga al'umma da ke yankin musamman a daidai wannan lokaci na tsakiyar damina. sai sako na gaba ya ce muna kira ga gwamnatin jihar mu ta kebbi da ta yi hukunci mai tsanani ga dukkanin wanda ke da hannu wajen azautar da wannan yaro da aka ɗore a cikin awakai har na tsawon shekaru biyu Sako daga Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi da Sani mai lengelenge da Habibu Adamu Argungun. Sakonmu na ƙarshe a yau ya ce salam BOA Hausa. A zahiri gaskiya tsaro ya lalace a arewacin Najeriya tun da lamarin ya fara shafar manyan mutane. Daga ƙarshe muke jajantawa 'yan uwan ɗan majalisar dokokin jihar Bauchi da aka kashe. Allah ya kiyaye na gaba. Sako daga Rilwanu Ibrahim London Wuba. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sabon ku. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. yanzu akwai masu ɗauke da cutar covid-19 sama da miliyan 21 a duniya cewar jami'ar johns hopkins amurka mai masu ɗauke da cutar miliyan 5.3 ita ce kan gaba sai brazil mai miliyan 3.2 sannan sai india mai miliyan 2.5 kasar Canada jiya Juma'a ta ce kan iyakarta da Amurka zai ci gaba da kasancewa a rufe har na tsawon wata guda ga duk wata zirga-zirgar da ba mai muhimmanci ba. A halin da ake ciki kuma, Firaministan Indiya Narendra Modi a jawabinsa na bikin zagayowar ranar samun 'yancin kan kasar a yau dinnan asabar ya ce kasar ta kudancin asiya na shirin gwada wasu magunguna uku na cutar ta covid-19 da yake jawabi a daɗaɗɗen jan ginin nan na ƙarni na goma sha bakwai da ake wa lakabi da jan bene modi ya ce a shirye ya take ta samar da magungunan da yawa da zarar masana ilimin kimiyya sun amince mai sauraro a nan za mu ja labulen shirin sai kuma zuwa daren ku misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi agogon ghana sake jinmu da wani sabon shirin za kuma iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu voahausa.com ko kuma shafinmu na facebook yanzu a madadin ibrahim ka'almasi garba da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka musamman ma hailu haile da ya haɗa mana shirin baki ɗaya kuma injiniyanmu na yau ni aisha mu'azu nake muku fatar alkhairi assalamu